domin bita a cikin littafin al'arba'in annawawiya. yan'uwa idan ana biye da mu a zaman da ya gabata muna ci gaba da ƙarƙare tattaunawa ne akan hadisu jibril al-mashhur ma'ana hadisin nan fitacce hadisi na biyu a cikin al'arba'in. uwa matsalar da yau za mu rairaya za mu tattauna a kai ita ce wato <clears throat> idan ba a mance ba a gabar da ta gabata mun yi magana akan cewa Allah jalla wa'ala ya wajaba bawa ya tsarkake shi daga dukkanin tawaya da kuma duk abin da yake koma baya da abin da yake kaskanci domin shi tsantsar cika ne subhanahu wa ta'ala har ma muka yi wata tambaya muka ce to shin mutum ya iya zargi wato ya ce mai isa za a takura mai a ce masa za a tsayar masa da hukuncin Allah alhalin Allah shi ne ya riga bisa cikarsa da kamalarsa ya tsara masa ya yi wani abu na ba daidai ba? Muka ce a shar'ance ba a yin irin wannan maganar. Akwai alƙadarul kauni akwai alƙadarul shari'i. Alƙadarul kauni shine Allah jalla wa ala ya tsara cewa kaza zai wakana alƙadaru shar'i Allah jalla wa ala ta ɓangaren hukunci ya tsara cewa kaza halal ne ko kaza haram kaga ƙadaran kauniyan Allah ya tsara cewa a samu musulmi a samu wanda ba musulmi ba amma kuma ƙadaran shar'iyyan Allah ya tsara cewa ya tsara musulmi kuma yana son musulunci da musulmi kuma ya tsara kafiri amma ba ya son kafirci da kafirai shi yasa ya ce wala yarda li'ibadihi al-kufr wala yarda li'ibadihi al-kufr kuma bai yadda bayansa su kafirci ba sai ya ce kuma wa in tashkuru yardahu lakum amma idan za ku gode wa Allah a aikace to Allah zai yadda da wannan godiya da kuka yi gare shi don haka kenan mutum ba zai zo ya ƙi yin sallah ba ka ce masa wane me yasa ba kai sallah ba ya ce ya kai wane me yasa za ka zarge ni akan abin da Allah ya riga ya rubuta tun gabanin ya halicce ni da shekara kaza wanda na san ‘yan uwa sun san hadisin nan na tattaunawar annabi Musa alaihi salatu wassalam da annabi Adam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bada labari yace da annabi Musa da annabi Adam Allah ya hada su a wani wuri sai suka yi wata tattaunawa sai annabi Adam ya kafa hujja da kaddarar da Allah ya rubuta masa sai ya cinye annabi Musa ga yadda tattaunawar ta wakana a dunkule annabi Musa alaihi salatu wassalam yace ya kai annabi Adam anta alladhi khalaqaka Allahu bi yadihi kai ne wanda Allah ya halicce shi da hannunsa wa nafakha fika min ruhi kuma ya busa maka daga ruhinsa wa asjada laka mala'ikata ya sanya mala'ikunsa su gaishe ka wa askanaka fi jannati kuma ya shigar da kai cikin aljannata thumma uhbit thumma ahbatta an-nasa bi khati'atika ila al annabi Musa ya ce amma kuma saboda kuskurenka ma'ana ka ci wannan ‘yar itatuwar bishiyar da aka ce kada ka ci sai ka fitar da mutane daga aljanna ka shigo da mu duniya ma'ana annabi Musa yana ce mai ba don wannan kuskure da aka samu ba ya kai babanmu annabi Adam da yanzu duk muna cikin aljanna kaga annabi Musa a wannan gabar yana ce masa ya aka yi haka ka janyo mana annabi adam alaihi salatu wassalam sai ya ce anta musa alladhi istafaka Allah bi risalati kai ne fa annabi musa da Allah ya zaɓe ka da saƙonsa. wa bi da zancensa yayi zance da kai dukkanin zance wa a'taka alwaha Allah ya baka alluna fiha tibyanun li kulli a cikin wannan allunan akwai bayani da fashin bakin komai wa na jiya. ya kusanta ka gare shi yana mai gani da kai mai tattaunawa da kai babu tafinta yace fa bikam wajadta Allah kataba at-taurata qabla an ukhlaq qala ya Musa bi 40 aman yace to da miƙidarin tsawon wani lokaci ka samu an rubuta at-taura tun gabanin ahlice ne sai annabi Musa yace tsawon kwana tsawon shekara 40 sai annabi adam yake cewa baka samu ba a ciki Allah yana cewa wa afa adamu rabbahu faghawa annabi adam sai ya saba wa ubangijinsa sai ya halaka qala na'am sai yace kwarai kwa an fada a ciki sai annabi adam yace mai afatalumuni ala an amiltu amalan katabahu Allah ala alayya an a'malahu qabla an yakhluqani bi 40 sana to me yasa kake zargina akan aikin da ya ruga ya rubuta dama zan yi shi gabanin ya halicce ni da shekara arba'in to a wannan gaban ne manzo sallallahu alaihi wasallam ce fa hajja adamu musa sai annabi adam alaihi salatu wasalam sai ya kafa hujja ma'ana ya samu galaba da rinjaye a kan maganar da annabi isa annabi musa alaihi salatu wasalam yake masa kaga yana ce masa ai wannan hujja ce ta fitowa daga aljanna sanadiyar ma'asiya duka Allah jalla wa'ala ya riga ya tsara daga wurinsa subhanahu wa ta'ala. To, amma a nan gurin malamai sai suka ce, to, amma ita ma'asiya ɗin an yi ta ne da iradar annabi Musa. Shi ya nufi ɗin, shi ya sa maka ga ya nemi gafara, shi ya sa maka ga ya zama abin zargi. Wa illa idan ba shi da irada a ciki bai kamata a zarge shi ba amma tun da ya zama abin zargi har ya nemi gafara game da Alƙur'ani mai girma yake cewa qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin to idan ka koma kuma scenario din abin da ya wakana menene ya janyo har annabi adamu alaihi salatu wassalam ya karkata ga wannan rantsarantsan da iblisu alaihi la'ainullahi almutataliya ya yi masa to ai ya yi masa rantsarantsan da annabi musa alaihi salatu wasalam baya taɓa tunanin cewa mutumin da akwai misƙala zarratin wato na imani da sanin girman Allah zai wannan rantsarantsa domin ayal ce yace wa qatamahuma inni lakuma laminan nasihin dan haka yayi masa rantsarantsi da girman Allah da izzar Allah da buwayar Allah da tsarkin mulkin Allah wanda wannan ya sa shi kuma annabi Adamu alaihi salatu wasalam ya karkata ga wannan wannan bishiya da irada sai je wannan sabo wanda shi yasa zamu ga cewa malamai suna ambatan a wannan babun na cewa baya taba inganta a shari'a mutum ya kafa hujja da kaddara je ya sata a ce masa me yasa kai sata Ya yace ya zaka zarge ni akan abinda Allah ya rubuta zan yi aka ce sayyidina Umar Allah ya kara mai yadda yace kada ku kuskura a zo min da ɗayan ku yana mai kafa hujja da ƙaddara akan cewa ya ƙi wa Allah biyayya duk wanda ya tata ya kafa min hujja da ƙaddara to ni ma zan yanke masa hannu ne mai haddi kuma na kafa mai hujja da kaddara idan ya ce min ya ya amiral mu'minin ya za ka zarge ni ya za ka zarge ni akan aikin da Allah ya rubuta dama zan yi shi ni kuma sai in ce masa ya kai ne, ya za ka zarge ni akan aikin da Allah ya kaddara dama in kayi zan yanke maka hannu don haka dunkule wannan shine karshen waccan matsalar da na so mu karkari a kanta yan uwa masu albarka za mu ga a cikin hadisu jibril din nan mala'ika jibril ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam as-sa'a ranar tashin alqiyama in aka ce as-sa'a ranar tashin alkiyama kenan ko kamar yadda alqur'ani mai girma ya zo da wannan lafazin yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha ko yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha to da bai gaya masa ba inda yake ce masa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il ma'ana da ni da kake tambaya da kai mai tambayar duk mun daidaita wurin rashin sanin yaushe ne za a tashe ta to amma sai ya mai tambaya ya to waɗanne alamu ne idan na gani zan gane cewa alkiyama din ta kusato za mu ga a wannan hadisin ya ba shi alama guda biyu alama ta farko an talida al'amatu rabbataha alama ta biyu wa an tara al-hufata al-urata al'alata ri'a asha yatatawaluna fil bunyan ‘yan uwa wannan alamar ta farko baiwa ta haifi uwar gijiyarta ko kuyanga ta haifi uwar gijiyarta malamai sun tattauna suka ce me ake nufi da wannan maganar sun kawo matsaloli da dama sun kawo matsaloli da dama matsala ta farko suka ce abinda ake nufi da wannan shine ana nufin cewa rashin biyayya ga iyaye zai yawaita sai ka ga ɗa yana mu'amala da mahaifiyarsa irin mu'amalar da kai ka ce yarinyarsa ce ma'ana bai wasta ce wurin daka tsawa sa ta aiki bautar da ita rashin kimantawa da rashin girmamawa ta watakila zaginta da dukanta wulakantawa wanda wannan ra'ayin shine ra'ayin da alhafiz ibnu Hajar al ya karkata zuwa gare shi in ka kuma muka koma fathul bari sufli na ɗaya shafi na ɗari da talatin ibnu rajab al hambali Allah ji kansa da rahma shi kuma yace wannan ishara ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake na cewa a idan shekaru suka tafi Allah zai ɗaukaka musulunci jihadin musulunci zai dawo za a dinga shiga ana jihadi ana buɗe garuruwan wanda da ba musulmi bane don haka bauta ɗin nan wadda da aka sani za ta dawo don haka za a samu kuyangu da dama kuma za a samu ‘ya'yayen kuyangu ɗin ma'ana in sun zama a matsayinsu na kuyangu tunda shari'a ta halatta a sanya su su zamto kamar sadaka abinda suka haifa kuma su kuma ‘ya'ya ne to sai ya zamto cewa uwar mutum ta zamto baiwa ce ga ga uban mutum amma 'ya'yan kuma da ta haifa su kuma suna bin ubansu ne su kuma kuma iyayen gida ne to kaga sai ya zamto cewa waladatil amatu rabbataha ku yanga ta haifi uwargijiyarta wanda wannan ra'ayin na biyu 'yan uwa masu albarka shine uh, ra'ayin da al-hafiz ibn rajab Alhambali hanbali ya fi karkata gare shi a cikin sharhin da yawa wannan hadisin a jami'ul ulumi wal hikam sai kuma ra'ayi na uku wanda wasu daga cikin malamai su suka tafi akan cewa a'a da ake nufi da antali da al'amatu rabbataha ku yanga za ta haifi uwar gijiyarta cewa wannan a irin matsalar da za a yanta ummu ummul walad wato wadda take baiwa ce mun san ita baiwa da zarar mm, mm, ubangidanta ya mutu to ai ta zama ya ba za a gaje ta ba a sai da ita ita ce ummul walad to ana nufin wannan kenan sai zamto tamkar sanadiyar dan da ta samar ya janyo ya zama sanadiyar ko sababin ‘yan tata sai zamto cewa an danganta masa shi dan kamar ‘yanta ita uwar ta sai zama kamar shine ubangidanta tunda shine ya janyo mata ‘yanci wallahu ta'ala a'lam wanda wannan yana cikin jawami'ul kalim din na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa gashi baki ne guda ɗaya jumla ce guda ɗaya kalima ce guda ɗaya amma ta kunshi ma'anoni babu abin da zai hana wato ta ɗauki ma'anar duka wayannan ma'anoni da malamai suka faɗa da ma wasu wanda Allah bai wa malamai fatahi ba su ambata to sai matsalar wa antara al-hufata al-urah alama ta biyu ta tashin alkiyama kaga alhufatu dai jam'u hafi ne ana cewa hafin jam'uhu hufatun wannan kuma al'uratu shi kuma jam'u arin ne ko tayyib to zaka ga waɗanda ba su da takalma ba su da tufafi na kirki wani zubin ma suke sawa a jikinsu wannan ya nuna maka tsabagen talauci da rashin abin hannu kuma sannan ri'a a sha kullum suna bi kwararo da saƙo suna suna suna kiwon dabbobinsu amma za ka ga an samu juyi ya tafawalu na fil sun zo suna yin rigegeniya a cikin gine-gine to kamar yadda muka ce alhaf wanda malla na'la lahu kenan ko wanda ba shi da takalmi wal'ar malla ba ala badanihi badanihi to al'ailu kuma shine mufrad din abin nan al'ala al'ayil shine al-faqir ko ma'ana kenan kamar Anisalam yana cewa za a samu ƙasƙantattun mutane waɗanda ba kowan kowa ba za su zo su zama su ne shugabanni kuma dukiyoyinsu za ta yawaita za su ta gine-gine suna gina la’aliya a kaga building mai hawa goma mai hawa takwas mai hawa kaza kamar yadda muke gani ‘yan uwa masu albarka ka je dubai ka kalli wa'yannan badu ɗin larabawan ƙauye wanda ba su da komai sai sahara juyi ya yi juyi ka kalli irin gine-ginen da suka yanzu da irin gidajen da suke ginawa wannan yana tabbatar da gaskiyar annabtar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ba kawai anan za su tsaya ba suna alfahari da junansu ya yatatawaluna fil bunyan to ana alfahari ana nuna cewa ana nuna arziki da sauransu shi yasa karkashin wannan al-Imam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi wanda shine Muhammad ibnu Ahmad ibni Abi Bakr ibn Farh shi ma yana cikin mutanen Qurtuba wannan birnin na Andalus allama ne a cikin tafsir ya shiga garin Masar kuma ya zauna a arewacin asiyut wani gari da ake kiransa muniya kuma a nan ya rasu kuma ya bar turas sosai na ilimi daga cikin abin da ya bari na ilimi akwai aljami'a li ahkamil qur'an wanda shine tafsirin da aka fi sanin sa da shi wanda ba wani almajirin ilimi da zai wadatu gabarin tafsirul qurtubi wanda tafsiri ne da yake yake da ittijah fiqhi zai kawo maka aya ya fitar da abubuwan da ta kunsa na masail fiqhiyya kamar yadda kuma yana da littafin at-tazkira bi umuri al-akhirah shi ma littafi ne mashhur yana da kuma al-asna fi sharh al-asma' al-khamsa dan haka al-imam al-qurtubi a ƙarƙashin bayani dangane da wannan gabar wannan alamar da annabi sallam ya bayar yake cewa abinda annabi sallam yake nufi shine hali zai canja yanayi da aka sani zai canja ta yadda mutanen ƙauye waɗanda ba su ne kowan kowa ba za su zanto kuma su ne jagorori za su mallaki garuruwa imma da ƙarfin tsiya ko ta wata hanya daban don haka sai dukiyoyinsu su daɗa yawaita sai izamto cewa burinsu da himmarsu shine ya za su yi gine-gine su dinga alfahari da wannan gine-ginen subhanallah a wannan ka duba a wannan karnin da al'imamul ƙurtubi rahimahullah ta'ala yake wannan maganar amma yake cewa waƙad shahadna zalika fi hadhihi al'ajiman mun ga wannan da idanunmu a wannan lokaci to don Allah da za su zo a lokacin nan namu shekara 1444 bayan hijira ko shekara 2022 miladiya idan tarihin ya inganta me za su ce wanda za ka ga siyasa ta kawo wannan wani dalili baban da siyasar ya ka kawo wannan a cikin ƙasashenmu waɗanda suke ri'a a sha al'urata al'ufata al'alata ya tafawalu na filbuniyan yanzu dukiyar duka tana hannunsu to babu shakka wannan yana gaskata gaskiyar annabtan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ‘yan uwa a wannan gabar za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci alamu guda biyu to amma nan ba su ne ashratu sa'a din ba malamai a dunkule a babin aqida suna suna yin fashin bakin ashratu sa'a ila qismain sai akwai kananu akwai manya Wataƙila manyan su ne wannan wanda suka sanya su su zamto ma'auni irin alamun nan da suka zo a hadisin sayyidina Usayd dan Hudayr kamar yadda ya zo a cikin sahih da waninsa to wannan dai ba shine mahallin mu faɗaɗa wannan maganar ba amma dai a nan a shahid an ambaci wannan alamomi guda biyu kuma a wancan malamai suke ba da ma'auni suke cewa su waɗannan manyan za ka ga za su zamto tamkar tsinkewar tsakiya ne idan wannan ta tsinke daga wannan sai wannan daga waccan sai wannan kuma sai tashin alkiyama sabanin waɗannan tintini suka fara bayyana kuma za su ci gaba da bayyana ba za su gushe ba kuma suna bayyana domin annabi sallallahu alaihi wasallam shine as-sadiqul masduq ‘yan uwana masu albarka daga cikin muhimman matsaloli a wannan hadisin shi ne za mu ga inda hadisin ya siffanta mana mala'ika Jibril. Wanda mala'ika Jibril ɗaya ne daga cikin manya-manyan mala'ikun Allah ta'ala, wanda Allah ya kira shi da arruhul Amin, kamar yadda ya zo a cikin suratu Shu'ara aya ta ɗari da casa'in da uku, na zalabihin Ruhul Amin. ar Amin wannan sifa ce ga mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam kuma taskiya ce Allah yake masa cewa shi amintacce ne babu maganar yayi cushe ko yayi ba daidai ba a cikin sakon da aka bashi ya zo wa manza sallallahu da shi dan haka wannan kamar taskiya ce mai girma daga Allah rabbul izzati jalla wa ga mala'ika Jibril kamar yadda a wani wurin yake cewa kamar suratul takwir kenan in ban mance ba yake cewa innahu laqawlu rasulin karim fi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in samma amin kaga anan ma wasafahu bil amana sai ya siffanta shi da amana kamar yadda kuma Allah jalla wa ya siffanta mala'ika Jibril da kyawun halitta da kuma cikar kwarjini da kuma ƙarfi da tsanani wato na ƙarfi ɗin, da tsanani wurin zartarwa kuma ya siffanta shi da cewa yana da matsayi da kusaci a wurin ga Allah jalla wa'ala ya siffanta shi da cewa shi ne shugaban mala'iku wanda suke me suke karɓar umarninsa a cikin sammai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taɓa ganin mala'ika Jibril a haƙiƙanin asalin surar da Allah ya halice shi sau biyu malamai suka ce karo na farko bayan an turo shi a matsayin annabi da tsawon shekara uku domin da kansa yana cewa a. Ah, wata rana ina tafiya sai na ji wani sauti a sama ina ɗaga kaina sai na ga mala'ikan da ya zo min a kogon hira sai na gan shi yana zaune a kan wata karaga ko wani gado na ƙasaita ko wani wata karaga ta mulki tsakanin sama da ƙasa manzo alisallam ya ce sai na firgita haka ya ce da wannan lafazin fara'ubtu minhu faraja'tu ya ce sai na koma ina cewa zammiluni zammiluni kaga ya gan shi a garu hira kaga wannan magana da annabi sallallahu alaihi wa sallam yi kai yi daidai da fadin Allah da yace allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a karo na biyu a daren da akai Isra'i da shi daren da akai Isra'i da Mi'raj kamar yadda Allah ya tabbatar a wannan ayar da ya ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha kaga anan shi ma Allah jalla wa ala a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da girman halitta kamar yadda yazo a hadisin sayyidina Abdullah ibn Mas'ud yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi wanda yazo cikin Musnad al-Imam Ahmad wanda Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa isnadin sa jayyid ne in ka duba albidaya wani nihaya sufuli na ɗaya shafi na arba'in da bakwai wanda abdullahi ɗan mas'ud yake cewa manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibrilu yace a haƙiƙanin sifar da Allah ya halicce shi yana da fukafukai guda ɗari shida. kowane fuka fuki ya tokare sararin samaniya ya ce sannan kuma wasu abuwa suna zubowa daga eh, fuka wanda wato ka ce wasu abubuwa ne masu ban ƙayi masu ban sha'awa wani irin abu na haske wanda ba za ka iya siffanta shi ba ya ce kamar ya ƙutu ne da dur wasu abubuwa masu daraja kamar yadda kuma a wani lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin imamu al-imam at-tirmidhi yake cewa na ganshi yana sakowa daga sama yace saboda girman halittarsa ya tokare tsakanin sama da ƙasa duk faɗin saman nan baka ganin komai sai jikinsu don haka wannan fa mala'ika kenan to ina ga kuma wanda ya halicci mala'ikan hankali ba zai iya suranta halittar mala'ikan kanta a ce maka ɗan uwa suranta yadda take da girmanta ba za ka iya hankalinka yana da limitation ɗin da ba zai iya to ya girman Allah kuma shi ya yasa ake ne ma'ana Allahu akbar duk wani abu da za ka iya suranta yana da girma to fallahu akbaru minhu Allah ya fi shi girma Manza Allah sallallahu alaihi sallam fa ya taɓa cewa ya ce an min izinin na ba ku labarin wani mala'ika tsakanin fatar gindin kunnansa zuwa fatar wuyansa masiratu 700 am tafiya shekara ɗari bakwai ce wannan kuma ya girman yake Allahu akbar a gurguje ‘yan uwa masu albarka wannan hadisin akwai fa'idoji kamar haka a cikinsa. Fa'ida ta farko, almajirin ilimi ko malami idan aka tambaye shi abin da bai sani ba kai tsaye kada ya kwana-kwana ya ce ban sani ba. Ya ce la'adiri, shi sa malamai suka ce la'adiri nisful ilimi. In ka ce ban sani ba wannan ka samu rabin ilimi. Don gudun kakkara wa Allah abin da bai faɗa ba. Za mu ga a tambayoyin da mala'ika jibrilu yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da bai sani ba kuma yace masa bai sani ba kamar yadda mala'a sayyidina Umar annabi sallam da ya tambaye shi kasar a man sa'il shi ma sai yace ban sani ba dan haka duk abin da aka tambaye ka baka sani ba dan uwa ka ce baka sani ba an rawaito daga Sa'id dan Abi Maryam yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabin Allah annabi Ayyub da Allah ya jarrabe shi da masifa ta rashin lafiya ya wanzu a cikin wannan musibar tasa tsawon shekara ashirin da 28 kowa sai da ya ƙi shi da na kusa da na nesa in ban da mutane guda biyu cikin 'yan uwansa su ne kawai suke zuwa wurinsa kamar yadda wannan ya zo a cikin silsila a sahiha ta mala albani hadisi mai lamba sha bakwai to abin mamaki shine akwai wani malami da ake ba da labari an mai tambaya game da wannan wannan hadisu kawai saboda molanka kawai sai ya ƙarya ya danganta wa annabi Dawud alaihi salatu wassalam ba tare da ya yi la'akari ba da cewa ba ma magana annabi Dawud ake ba maganar annabi ayyub ake to haka irin wannan yake za ka ga malamai wanda suke yin ko da yake malami mai sunan malami ba zai wannan a karan banan ba ba zai wannan garajen ba sai dai wanda dama can malin malin ne to da haka yan uwa masu albarka mu nisanci irin wannan sannan fa'ida ta biyu za mu ga wannan hadisin yana koyar da mu samar da kyakkyawan salo na koyarwa shi ne salon tambaya da amsa to wani zubin yana da kyau idan kana so ka isar da saƙo ga masu sauraro ka yi amfani da salon tambaya da amsa yana isar da saƙo kai tsaye yayin da kake so ka kai ga wannan abin nan ka isar da saƙonka kaga ya tambaye shi islam iman ihsan sa'a duka a salo na tambaya da amsa rai idan ana tambaya to zuciya tana bibiyar wannan abin da ake tambaya shi yasa zaka ji ma masana ilimin rubuta huduba sai su ce daga cikin hudubobin da suka fi samun nasara shine hudubar da yayin da mutum yake so ya jero tunanin ya jero tunanin a sigar wata tambaya ya buɗe ta da tambaya ko kuma ya rufe hudubar da tambayoyi tambayoyin da wani zubin wato da zarar yajlibu lintiba yana fusgar wato tunanin mai sauraro sai ka ga zamto cewa an amfana da kai yan uwa masu albarka lokaci ya halinsa nan zamu dasa aya sai a wata haduwar insha Allah ta'ala zamu karkare mu yi dauraya akan wannan hadisin dangane da abubuwan da suka mana saura wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh